gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim zagon ƙasa kashi na sittin da tara. Masha Allah, me aka samu? An sami baby boy, momi mai kyau sosai wannan karan ulfa ce ta yi magana allah ya raya ashe kun samu ƙani ko ina dadin ku yana can gurin anti bai ma san mun kira ba momi boy ɗin ƙato ne sosai kuma fari yadda ta faɗi cike da murna da shauki ya shauƙi yadda da ya cika da ƙwalla don har gobe har jibi tana son mijinta sai dai ta san ya mata nisa zan zo gobe na ga bebin kunji to momi suka kashe wayar ita kuma ta share hawayen idanunta tana tana lokacin da ta haifi rafik da hilal ya dinga ɗauki kamar zai haɗiye ta ita da yara. allah sarki duniya ta yi furucin a zuciyarta a fili kuma sai ta amsa sallama da alhaji bashir yake yi yayin da yake turo kofar falon ya shigo me ya kawo ka gidana murmushi ya zauna akan kujera yana kallon fuskarta da annuri haba hajiya ai ko biki san inda na fito ba kya saurara min ko na fi ƙauna ganin maciji da kai ba na san abin da zai sake kusantar da ni a gare ka Alhaji Bashir dan Allah dan Annabi ka tashi ka fita min daga gida ban zo gidanki da wata manufa ba da shi da sai ta alkhairi babu alkhairi a tare da kai dan Allah ka tashi ka bar min gidana me yasa kike alakanta rayuwar da kika shiga da laifina bayan da biki amince ba ba zan miki da karfi ba na san na yi kuskure ai a lokacin shi yasa yanzu na tuba na koma gurin na. kuma alhamdulillah rayuwata ta daidaita ni ma ai tuban nai shi yasa nake son daidaita rayuwata da taki har ga Allah da ina son ki ba wai so na zina kawai ba so na haƙiƙa kawai saboda babu yadda zan yi ne ni da ke duka mu mun yi kuskuren fadawa a halaka ke saboda baki da lokacin da zaki tsaya ki ba mijinki kulawa shi ma ya baki ni kuma na kasa ƙara aure duk da ina ganin sha'awar wasu matan saboda sharin da matata ta yi min. Yanzu kuma alhamdulillah, na gane kuskure na, kuma I'm ready to marry you idan har kin aminta, saboda kin rafa min asiri a lokacin da ya kamata ki tona min. Kin rufe bakin ki, kin haƙura kin bar ni akan aikina. Bayan kuma kina da dama da za ki iya tona min asiri, ki faɗa duniya abin da muka aikata. Ban shirya aure yanzu ba Alhaji Bashir. Idan ma shi ya kawo ka, to ka tashi ka bar min gidana. Kin fi son ki ta zama haka? in dai akan asmi ne kar ki damu bata isa ta hana ni ƙara aure ba yanzu baka tsoron a ce ka aure mai cutar kanjamau daga lokacin da kace zaka damu da matsalar mutane zaka sa kanka ne kawai a cikin matsala ni da ke da asmi duka muna dauke da abu daya me ya amfanin ke na kyale ki akan gudun abin da duniya za ta ce min zan yi ritaya gudun kyamar da za a nuna min a gurin aiki amma kar ki manta ina da hannun jari kuma ina da kasuwancin da zai rike ni har jikoki na ma ba ‘ya'yana kawai da matana ba ki yi tunani da shida kar ki yaudari kanki akan abin da zuciyarki take muradi yana kaiwa na ya miƙe tsaye ya fice da kallo ta bishi tana soke ajiyar zuciya zan ba ta shirya irin wannan rayuwar ba aure yanzu ita da yanzu take jin ta samu sukuni a rayuwarta ta ya za ta yi aure ta sake jefa rayuwarta a cikin wani halin ita kan bata shirya shi ba bata shirya kishi da asmi ba kalsum Hilal kamar ya haɗiye yaron don murna. Duk wanda ya ga baby boy ɗin nan sai ya yi mamaki, wai a ce da kanta ta haihu, musamman da suka ji wai a gida ta haihu. Wasu daga cikin abokansa suka rika zolayata, wai ai matar dakta ce, dole ya karɓa haihuwa. Hajiya ta nuna farin cikinta sosai, da bayan kwana biyu sai ta zo gidan duba jikinta. Salma kan kullum tana kan hanya. Sai da aka kwana uku sanar Rashida ta zo ganin bebi, shi ma kuma da daddare. Ta yi siyayya mai yawa ta kawo. sai dai bata yadda ta karɓi yaron ba duk da kalsum ta kawai cin miƙa mata shi ba ta yi minti ashirin a gidan ba ta fito su ulfa suka rako ta har bakin mota ta ba su kuɗi da chocolate ranar suna yaro ya ci sunan mahaifin hilal wato abubakar aka yi masa laƙani da rafik fuskarsa sassak ta hilal yaro ya sha stikas har ya gaji a raba abubuwa da yawa a ranar suna da yamma aka yi walima ta gani ta faɗa kuloli da manyan kofuna da agogo har ma da handbags masu kyau, wasu kuma suka samu takalma. An kashe kuɗi da yawa a gurin walima, kai ka ce yanzu ne Hilal ya samu haihuwa fari. Yadda ya zuba mata kayan barka ma abin kallo ne, ga kuma waɗanda ta samu daga ɗaiɗaikun mutane ‘yan uwa da abokan arziki. Abdul Tafiya yake shadda da ke jikinsa tana amsa amo, saboda maiƙon da ke jikin shadda da kuma sabuntarta. Ko da ya shigo ɓangaren ummi yana waya da mai martaba wanda ke faɗa masa yana neman sa. A falon ya zauna, sai da suka gama tattauna sannan ya kalli ummi da ke cikin shirinta na fita, ya ce ummi fita zaki? Eh, asibiti zan je in duba hajiya Sadiya, ka san ciwon nata ya zama abin da ya zama. Kuma kai ma ya kamata a ce ka je ka duba ta. Tun da ta kwanta asibitin nan baka taɓa zuwa duba ta ba, ko so ɗaya. Wai anya ma ka yi mata gaisuwar yarinyarta da ta rasu? Ya shafa kansa yana murmushin rashin gaskiya. Kin san ko da ta rasu ina Abuja, amma dai na kira ta a waya. Abdullah baka da kirki sam. Kai kullum aiki? ‘Yan uwanka ma baka da lokacin ziyartar su? Sai yaushe za ka huta ne? Ai yanzu zan iya zuwa ne mata gaisuwa daga nan sai na duba jikin nata. Allah ya sauke maka wannan rayuwa. Waya magana yarinya nan ne. Muna nan muna ta cusa kai. Yanzu haka magana da mai martaba yake min kenan. Ya ce min yayi magana da Abba. Ban gane ba. Ita ba ta son ka ne? To gani nan dai, wani ne yake min zagon ƙasa, ita kuma tana min jan aji. Yanzu haka an jima kaɗan gurin ta zan je, don hankali na ya kwanciya tun lokacin da yaron na ya zo gidansu. Last week ma da na je gidan kamar, sai kuma ya fasa magana ya miƙe tsaye. Mu je in duba ta ummi, sai na wuce airport, flight zan hau. Ka fara bani labari kuma baka ƙarasa ba. Zan ƙarasa miki idan na dawo. Ƙannan ka dai ga suna sai hidima fitar da maza suke, kai kana nan. ni ma ina kan hanya. Dariya ta ta miƙe tsaye suka fita tare. Kai tsaye asibitin suka nufa. Ko da suka shiga ɗakin tana kwance, wata ‘yar uwarta tana jinyarta. Ta rame sosai, bakinta dai ya bushe. Abdul ya ji tausayinta sosai da sosai, duba da yadda take damawa kuma ga ta mai jiki, amma yanzu ta dawo haka. Tana ganin Ummi ta fara hawaye. Ni kanta ta ƙare, Nabila ta tafi ta bar ni. ki yi hakuri, hajiya sadiya don mai rai mamaci ne da haka 'ya'yanki suke mutuwa kuma ki haƙura na san nabila ita kaɗai ta rage miki amma allah baya barin wani don wani don allah ki sa ki sassauci shiru ba ta ce komai ba sai hawaye take ita kaɗai ta san dalilin mutuwar nabili kuma ita kaɗai ta san dalilin wannan ciwon nata sai yaushe za su sallame ki ne Umi ta sake tambaya, wacce ke jinyata ta kada baki ta ce ba yanzu ba, wai sai sun mata aiki. Aiki kuma? Eh, wai wasu abubuwa ne a cikinta masu kamar ƙanƙara, sun ce dole ne sai an yi mata aiki an cire. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Allah ya sawwaƙe. Amma da waje aka je, na ga sun fi ƙwarewa akan irin aikin nan. Ni ma haka na ce mata, amma ta ki. Allah ya bata lafiya. Ai da nan da can ɗin duk ɗaya ne a wurin Allah. Wannan karan Abdul ne ya faɗa yana kallon agogon hannun shi, dubu talatin da ‘yar siyayya ummi ta aje musu, sannan suka taso. To Allah ya sawaƙe, Allah ya bata lafiya. A mota ummi take labarta Abdul irin rayuwar da suka yi ta ƙuruciya, yadda aka riƙe ta a gidansu da kuma irin nasarorin da ta samu a rayuwarta. Kai, me rai ba a bakin komai yake ba, Abdul ya faɗi yayin da ya fakin arabar harabar gidansu. Cikin yanayin damuwa da jimami, ummi ta fita daga motarsa, shi ma ya fito yana faɗa mata yanzu zai kama hanya. Allah ya tsare ya kiyaye kai ka lafiya. Amin ummi. Sai da ya shiga bangaren sai ya fito, sannan ya shiga wata mota, direban sai ya tuƙa shi zuwa airport. Uzair. An sake fitar da shi waje kamar yadda Abba ya alkawari. Sai dai tun daga wani lokacin Abba bai sake leƙa asibitin ba, da sunan ya zo ganin shi, wani kuma daga gidan bai sake zuwa ba. Duk da 'yan uwansa sun ta ƙoƙarin shiga tsakani na ganin an sasanta shi da Abba, amma Abba bai saurari kowa ba. don ya riga da ya bashi baya a yanzu kuma duk wanda ya ji dalilinsa dole ya masa uzuri don kaɓa 'ya'yan 'yan uwa abba ya fi son uzar da kowa babu wanda bai yi mamakin jin abin da uzar ya aikata ba na neman maza ‘yan uwansa. A lokacin ne wasu ke cewa ashe na mara ta yi gaskiya, wasu kuma su ta tsegumin da zargin da suka ji ana masa. Dama abin duniya baya buya, har kuma tsawon lokacin Yasmin bata taɓa zuwa ta duba shi ba ko da sau ɗaya. shi kan ya biya rami ya lalace sauƙi ɗaya ya samu da yanzu yana iya tashi zaune ko ya kwanta da kansa kuma yakan miƙa hannunsa ya ɗauki abu ko ya karɓo sai dai bayan hakan babu wani abu da yake iya wa kanshi bayan ya gama cin abinci likita ya shigo ya duba shi ya ba shi magani sai kuma ya masa allura sannan ya rubuta wasu ya ba umma ya ce a siyo masa su sai da ya fita umma ta rauka tagumi tana kallon ɗanta tabbas bai kyauta a kansa ba da ya sa kansa a wannan rayuwar gashi yanzu kowa kyamarsa yake ana masa kallon kamar ba mutum ba shi kansa a yanzu ya gane ba kowa ba ne do abokansa sun guje shi cikin 'yan watannin nan sun manta da shafin rayuwarsa ga matarsa ta nuna masa tsantsar ƙiyayya yanzu da mahaifiyarsa ba ta raye haka rayuwarsa za ta ƙare kenan a wulakance turo kofar da aka yi nesa duk suka ɗago suka kalli kofa daga shi har umma yasmin ce sanye cikin sut da alama daga gurin aiki ta biyu asibitin ba umma kaɗai ba shi kanshi da yake mijinta sai da ya ji tsoron zuwan nata me ya kawo ki me kika zo yi ai na ɗauka kina da zuciya da ba za ki iya taka kafar ki zo asibitin nan ba sai idan ya mutu a kai miki gawa wai kenan har kin isa ki wulakanta mijinki akan wannan abin da ya aikata kowa fa bai wuce kaddara ba mutane nawa ne suke zama da mijinsu bayan kuma sun san mijin nasu ya aikata irin wannan abin amma su rufa masa asiri su zauna da shi matan da suke rufa mazajensu asiri akan wannan aikin suna yi ne akan kwaɗayin kuɗin miji ni ko ban damu da dukiyar uzair ba wasu kuma suna yi ne saboda 'ya'yansu ni ko ya keta haddin ɗana ko bai faɗa miki ya rafin ɗin ɗansa ba idan bai faɗa miki ba to yau ki sani kuma dalilin zuwa na nan saboda ina son na karɓi takardata ne idan kuma bai shirya saki na ba ni na shirya kai shi kotu Yasmin na magana hawa yana zuba a idanta. hannu umma ta sa ta rufe baki tana kallon uzair furicin da yasmin ta yi a yanzu ya yi nauyi sai dai ta fahimci gaskiya yasmin ta faɗa tunda ya kasa ƙaryata ta har ma ya sar da kansa ƙasa yana hawaye yasmin ta kalle shi tana share hawayenta ka daina yaudarar kanka da sunan wani ya yi maka asiri mugun abin da kake aikata ne ya kama ka kuma Allah ya yanke maka wahala kuma ya zo maka da sauƙi da a ce kana da lafiyar ka. wallahi da kowace jarida sai ta buga hotona da naka dan sai na ba duniya mamaki da kai mijina kuma uban 'ya'yana kotu kuma ko yanzu ka tashi sa'ar ka ɗaya mahaifiyata ta hana ni amma idan har shiga kotu kake so ka yi to ka yi jayayya da ni akan aurena ta juya ta fice tana kuka ajiyar zuciya umma ta sauke cikin murya kuka ta ce abin naka har ya ɓaci haka uzair wannan ba hali na bane kuma ba halin babanka bane ban san inda ka ɗauko wannan rayuwar ba yanzu a ce har da ɗan cikinka za ka aikata wa wannan abu ko a masu yi ƙoƙarin kare iyalinsu suke kada su faɗa wannan halaka balle kuma har su saka su da kansu abin da nake ji a rediyo yau gashi a gidana ya faru na yi tunanin ko zafin ciwo ne ya saka ka faɗa haka a baya ashe dai da gaske ne uzair baka kyauta a kanka ba ta rufe fuska tana kuka shi kansa hawa yake sai a yanzu yake ayyana zancen Allah na cewar a cikin matanku akwai maƙiyanku a cikin ‘ya'yanku akwai maƙiyanku ji yake kamar ma shi a kansa aka saukar da ayar don tsanar da Yasmin take nuna masa ta yi yawa wasa-wasa abu yake ci yake cinyewa maganin ake amma babu sauƙi haka ya kwashe wata shida a asibiti sannan aka sallamo shi ya dawo gida gurin umma Da matan asibitin aka siya masa keken guragu yana tura kansa a ciki lokacin da wani abun uzuri ya same shi ko kuma idan yana sha'awar fita waje. Ranar da Yasmin ta samu labarin ya dawo gida, ta samu mahaifiyarta a falo akan magana shigar da shi kotu, tunda har yanzu ya ƙi aiko mata da takardarta. Wai ke Yasmin wace irin zuciya ce da ke haka? Ke ba ta jin tausayinsa ne? Ki duba halin da yaron nan yake ciki. Wannan kawai bai isa ya saki bar shi da Allah ba? Ai da Allah ya tashi kama shi, sai ya kama shi ta wannan hanyar da babu wanda ya isa ya masa magani, sai shi. ko ba komai fa uzar dan uwanki ne ya kamata a ce ki rika tausayin sa Yasmin sannan uban ƴaƴanki ne ko kin ki ko kin so kin riga kin haihu da shi nan gaba kina tunanin yaransa za su ji daɗi idan suka samu labarin abin da kika yi ubansu ne fashewa ta da kuka idan na fita wani lokacin har nuna na ake na rikice gaba ɗaya yanzu ko gurin aiki ba komai nake ganewa ba so nake ya sake ni ko na samu sukuni na nutsu damuwa ce kawai kika sa ranki bayan kuma bai kamata ya dame ki ba tunda ba ke kika kaddara a kanki wannan rayuwar ba focus on your journey ki cire komai a ranki ina nan ina miki addu'a da sannu komai zai wuce tashi ta shiga ɗaki tana kuka namura satin hajiya bara'u biyu abba ya dawo da ita saboda haƙuri da ake ta bashi da kuma ganin idan ‘ya'yanta ita kanta yanzu ta saduda don ta san bata kyauta ba do abin da take tana yi ne don kishin anta amarya tana ganin kamar aba ya fi santa da ita ga kuma 'ya'yanta da suka sata a gaba suka nuna mata rashin jin daɗin su ko ba komai dai ya ishe ta ishara fitowa da ita ta yi wato zinatu yanzu ba na murace kawai ke zawarci a gidan ba har da ita da uwar miji ta hana ta zama anta amarya ta kalle ta ta yi murmushi dutsa da wannan shaddar lami da zaki bawa ta gyaɗa kai tana murmushi lallai ana ji da lami ɗan nan karfa ya karɓe min fada ɗa. Da ya dariya wannan karanta na shafa shadda. Anti kina jin ɗan nan naki. Ai ba ni da kamasa ne na mura. Ke ma kuma idan ba butulci ba, ai ba ki da kamasa Abubuwan da kike masa ba sa min daɗi. Yaron nan yana son ki wallahi. Kin san ya fi ƙarfin wulaƙanci. Idan ba ke ba babu wacce ta isa ta wulaƙanta namiji kamar abdalla Ba wulaƙanci ba ne, anti. Ni rayuwarsa ce ba na so. Ya cika zafin kishi, kuma ba na jin daɗin abin da yake wa Lamido. Ai na ji mahaifinki yana zancen sama masa aiki, Dan ya ce ya kusa barin driving ɗinki. Saboda me? Ni bai faɗa min ba. Ta faɗi fuska da murmushi. Namura ta baro inda take zaune ta zauna kusa da anti. Dan Allah anti ki faɗa min. To aure zai miki. Anta aure? Yanzu? Ni gaskiya ban shirya ba. Ba zan iya da halin mazan zamanin nan ba. daga na fita daga wannan rayuwa kuma za a ce na sake shiga wata to sai ki tashi ki faɗa mahaifinki ai yana ɓangaren sa ta yi saurin rufe baki tana dariya sai ta tashi ta ɗauki shadda ta fice murmushi anta amarya ta tana yunkurin tashi ta nufi ɓangaren abba yau wuki ne dama babu aiki kuma babu wani taro ko kuma wani abin da zai fitar da abba da haka yana sa yana huta da sallama ta shiga ya amsa mata yana kallon labaran bbc Filet da ke kusa da shi ta ɗauke, ta aje a ƙasa, sannan ta zauna bakinta ƙunshe da murmushi. Yanzu nake shirin kiranki. To Allah ya sa na samu ne. Samu ne kam. Ɗana nake nema a auren ‘yarki idan kin amince. Ai Abdul ɗana ne ba ɗanka ba, ni ya kamata na nema masa aure. Dariya abbaye ya ce amma me hana ya biyo ta gefen ki. ko dai ‘yarki ba ta son sa ne. Ba na sana sake mata wani zaɓin ne, wanda ba shi ranta yake so ba. kar a sake samun matsala ba wata matsala yanzu haka magana da na gama da ita kenan to Allah ya shige mana gaba amma zan so in ji ta bakinta ai kaka gata waye sai ya shiga tsakanin uba da ya anta amarya ta faɗi tana dariya kai ya girgiza mata alamar ba zai karɓa ba ba don ki bani wani abu na zo gidanku ba ni ma na sani shi yasa na baka wannan shaddar ba da wata manufa ba na sani na gode ba za ka karɓa ba kenan gaskiya ba na so miƙewa ta tsaye cike da jan haushin rashin karɓar da ya ta baro gadin ɗin ko da ta fito falo wayarta da ke kan kujera tana ringin da sauri ta kai hannu ta ɗauka abdul ne rubuce a kan sikirin ɗin waya ta tsaya tana kallon waya sannan ta danna fikin ta kara a kunni abna gana a kan hanya ba za ka daina min wannan zuwan ba zaton ba ko zan daina daga ranar da kika zama mallaki na Allah ya kawo ka lafiya amin sweet abnam thank you shi kansa baya son zuwan bazatan da yake mata sai dai yana yin hakan ne don ya riski lamido gani yake kamar ya tare masa komai ƙara dai ya riƙa masa bazata yadda zai riƙa fahimta alaƙa da ke tsakaninsu kishin ta shiga ta sarrafa masa abu mai sauƙi sannan ta haɗa masa fruit salad don ta fahimci yana son sa sosai sai kuma ta shiga ta yi wanka ta sa a baya da jan mayafi tana jin lokacin da mota ta shigo harabar gidan kuma zuciyarta ta ayyana mata shi ne amma saboda ƙarfin hali ta ƙi fita ta tarbe shi har sai da ya buga ƙofar fala turare ta ɗauka ta fesa a jikinta sannan ta fito falo ta je ta buɗe masa ƙofar jingina yana kallon ta fuskarsa da annuri sai dai hakan bai hana murmushinsa damar fitowa ba yadda yake kallonta ta yi zaton zai ce mata ta yi kyau ne kamar yadda ya saba sai kawai ta ji ya ce ina anti tana ciki ka shigo mana no ba sai na shigo ba ai ba kya buƙatar ganina na ce maka abdul me yasa kake irin wannan maganan ne sai ka ce wata maƙiyaka ka ce ba son ganin ka ya waro ido wasa nake miki fa ai na san ni kika yi wa wannan kwalliyar sai kuma ta ji kunya za ka shigo ko ɓangaren abban za ka je cikin wata tara kin zama wata babban mace ya salam ta juya ta bar masa jikin kofa sai kawai ya murmushi ya shigo dama gidan ba bakonsa ba ne sai dai duk lokacin da zai zo abu ne kawai yake sanin shigowarsa gari kasa sakewa na mara tai haka take duk lokacin da ya shigo bangaren shi kuma sai ya biya tsare ta da ido duk wani motsi nata yana idansa salad ɗin ta fara zuba masa da ruwa sai kuma pineapple juice da ta haɗa masa gabanta sai faɗuwa ke karanta ta tarar da su tana jin kunya anti da ganta da Abdul sosai. Gaskiya na yi sa'a, matata ga iya abinci, ga iya kwalliya, ga haƙuri da kawai ci. Ƙasa ta da kanta tana murmushi. Wannan ba shi ne karo na farko da yake yaba girkinta ba, a duk lokacin da ta girka masa wani abu sai ya yi santi. Kamar munafuka haka take satar kallonsa. Ya mata kyau fiye da koyaushe, ga wani ƙyali da fuskarsa take. Ƙara da wayarta ta ne sa dukansa suka kalli wayar. ta sam ta manta da waya tana kan kujera dan tun da ta yi waya da shi ta aje ta a gurin ya kai hannu ya ɗauka waye dr faruk likita na ne ido ya sakar mata kamar bai yarda da magana ta ba kuma ya ƙi ba ta waya sai ringin take me zai sa ya kira ki yanzu ba ki da lafiya ne kasa amsa shi tai a take yanayinsa ya canza sai kawai ya miƙe tsaye aje mata waya ya fice zuciyarsa na masa mugun zafi su Abdul manya. Ga dukkan alamu dai ya samu guri a wurin namara. Lallai wannan kishin naka za a yi yaƙi da kai kenan. Koya za a ƙarƙe? Mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. gobe da labari kuma so kusa kwashe labari.